to ana ce min hajiya zaliya wasu suna kira na da sahiya ni dai da na fara ji kasala ce nike ji da wani ciwon gaɓoɓi shine da na zo likita abin bai kai na kwance ba na ka yare likita ne ai masu yare ni ɗa biyu ni ma san ce ma doktor kin sai rubuta min in ni ma in bincika in gani to nan dai ne abin ya faru sai ya kai ni wurin likita mai kula da wannan ciwo shine har yanzu alhamdulillah magani dai kan a same shi ne sai an wahala akwai wahala ciki gaskiya sai masu hali wata mai fama da cutar dajin jini kenan tana yi min bayani akan halin da take ciki a sanadiyar wannan cuta a zantawar mu a taron da kungiyar su ta shirya a albarkacin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin yaƙi da wannan bala'i cutar dajin jini wani daɗaɗɗen ciwo ne da likitoci suka bayyana shi a matsayin babbar barazana ga ɗorewar rayuwar ɗan adam saboda yadda sannan a hankali yakan rage adadin jinin ɗan adam a dalilin gurɓacewar ƙwayoyin halittar jini wato globin rouge Dr. Andiya Abdulkader ƙwararren likita ne mai kula da masu fama da irin wannan cuta a babbar asibitin Yamai. An fait jini da ke cikin mutum kusan da globin rouge adadin shi cikin jini wata uku ke yi. tun bayan wata uku kuma ɓargon mutum sai ya kara kera kuma global rouge hai wata uku to matsalawa ga cikin ɓargo ne yake inda ana so a samu cikan wanga cuta sai dai kuma a sake mutum ɓargo ana yin shi a ƙasashen turai amma tsare ke gare shi kuma taiwa babu wanda ba iya ciwon ga ba iya kamun shi tunda abun da ke haddasa shi an ta an ji ba an gani tana yi wa da radiation la kamar wanga telefon haka da in yi yawa kullum kuma ta iya telefon iya iya canza yanayin jini ko yanayin ɓarɓarɓar jiki sai akwai wanda ke da aiki cikin min haka su ma an gani da yawan suna da irin shi ko wanda ke kusa da wayoyin wuta ko abun silular inna nan abun rezo telefoni maganin da muke samu wanda ake ba yan malati fake guda wajen miliyan biyu da rabi in kace ka siye shi za ka saye shi to akwai ta kungiya wadda ke aiko mu shi daga Amerika mutane sama da ɗari biyu ne aka gano suna fama da cutar dajin jini LMC a Niger sai dai kuma Malam Aliyun Bukari na kungiyar masu fama da wannan cuta ya koka akan yadda ake wahalar da su kafin magani ya shigo hannun su. Sai ga gan magani ya zo a yarfo shi kaman hannu ka je ka doka mai baka ya Saboda me sai ka tattara takardu da dama wajen neman exoneration sai mun je minister da finance. Daga finance sai mu zo minister de la santé. Daga minister de la santé sai mu zo nan douane. halo yau sai mun jira bayan wata guda ko wata biyu ka mu samu takarda ana bata mu lokaci sai mu shiga rubutu rishi magani in ya kare sai ga wata guda baka dauki magani kuma su magani ke kullu mai Allah sai da mulki sai ka shi Ƙungiyar ta yi nasarar tarbacen kuɗaɗen da suka ba ta damar sayan na'urar gwaje-gwaje sai dai kuma wata matsalar ta daban ta kawo tsaiko wajen fara aiki da wannan na'ura. A fara miliyan da sai dolar yake mun yi dai da wasu association aka samu aka wasu yau iya nan Nijar amma ya yi kingi test kamar reactive wanda ake examen in. shine an samu test din nan maganin na exam din na iya zawo sauki ga mutane ana yin shi kamar jika 25 ko jika 50 maimakon jika 400 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger